إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وصار على ناجين إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a tara ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da bakwai ga watan afrilu shekara ta 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi sifatin lahi wa asma'ihil husna na shek muhammad salih al-uthaymin ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na arba'in a cikin wannan littafi mun kwana a daidai ka'ida ta ƙarshe da malam ya tattaro a cikin ƙa'idojin sunayen Allah da sufofin Allah subhanahu wa ta'ala cewa aqidan alis sunnati wal jama'a akan sunayen Allah da sufofin Allah musamman suna bin zahirin abin da nassi ya zo da shi ne to mun kwana a daidai zantuttuka guda uku da malam ya kawo bangare na uku su ne wanda ake kira mushabbiha su ne wanda suke kamanta Allah da halittunsa sun ce su a iya fahimtarsu tunda Allah yana magana ne da ɗan adam daidai da kwakwalwarsa, sai suka ce to in Allah ya ce yana da abu kaza to irin tamu ce to shine malam yake warware shubhar da ya shiga irin wa'annan mutane cewa ai duk da Allah yana magana da mu ai ya ce laisa ka mithilihi shaykhun babu wani abu da ya kama da shi kenan su kamanta Allah da halittunsu shi ma wani laifi ne don Allah da kansa ya ce fala lillahi al-amsal kada ku buga misali da ubangiji wajen kamanta ubangiji da halittunsa to kaga anan alama ce da ke nuna wato aqidar da mumathila ko mushabbiha suke akai ba daidai bane to malam daman ya kawo maganar da yake warware zantuttukansu ya ce akwai fuskoki guda uku to fuska na farko a nan gabar za mu tashi malam yake cewa ha ɗaya daga cikinsa annahu jinayatun alal nususi siffanta Allah da ɗan adam laifi ne akan nasoshi na Qur'ani da hadisi haifu ja'aluha dalatun ala ma'nan batilun ghairu la'ikin billahi wala muradin lahu ta yanda suka sanya ma'ana ta siffar ubangiji wanda su suke nuni akai akar ma'ana wacce take gurbatacciya wacce ba ta cancanci Allah subhanahu wata'ala ba kuma ba a manufar da Allah yake nufi ba to shine magana na farko saboda sun ce duk abinda Allah ya tabbatar yana da shi to yayi kama da na ɗan adam tunda Allah ya ce yana da fuska fuska irin na dan adam tunda Allah ya ce yana da hannu hannu irin na dan adam tunda Allah ya ce yana da ilimi ilimi irin na dan adam to kaga anan ba su yi wa kansu adalci ba ko a cikin dan adam ai akwai wanda ya fi wani ilimi akwai wani iliminsa tsakaninka da shi kamar sama da ƙasa ne tazarar da ke tsakaninka da shi a ilimi a cikin wato mutane to ina ga a kwatanta ilimin ubangiji da na dan adam kaga an kwatanta Allah da siffa ta tawaya kada mu manta a ka'idar can baya da muka karanta sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh cewa siffofin Allah maɗaukaki siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta ta fuska cikin dukkan fuskokin da zaka siffanta Allah da shi babu tawaya to kaga idan ka ce duk abin da Allah yake da shi dan eh, adam yake da shi shi ko kuma na ubangiji yana kama da na dan adam kaga idan dan adam na karewa kaga anan in ka ce na Allah kaga ka siffanta Allah da tawaya saboda akwai lokacin da ba zai zo ya gani ba shine lokacin da aka zare mai rai kaga ya kare kenan sa'an nan yana da ran ma Allah yana karɓe idan kaga alama ce jin sama akwai lokacin da Allah zai rike jin yanzu in ba dan microphone din nan dake tare da mu ba karatun nan da muke yi wanda suke waje da wanda suke office da wanda suke aji ba za su ji me muke faɗi ba amma kaga ubangiji ya san sirri da kuma abin da ke ɓoye. da kuma wanda ya aka bayyana shi da wanda ma kake yake zuciyarka baka ma har saso tunanin ba Allah ya san me zaka yi tunani akai to kaga idan ka kwatanta ilimin ubangiji da na dan adam cewa iri ɗaya ne kaga anan baka yi wa kanka adalci ba akan yanda mu masila suka kwatanta ubangijin su da shi to wannan shine malam yake warware shubha na farko yace athani na biyu annahu sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zahirihi yace an kawar da maganar Allah maɗaukaki daga asalin abin da Allah ke nufi da kuma kawar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga zahirinsa abinda Allah ya faɗi daban abinda su ma suke faɗi suke jingina wa Allah kuma daban wallahu ta'ala khataba an-nas bilisanin arabiyyin mubin malam yace Allah yayi magana da mutane da harshen larabci bayyananne li ya'qilu al-kalama wa yafhamuhu ala ma yaqtadihi hadha al-lisan al-arabi yace Allah yi magana da mutane ne saboda mutane su fahimci su hankalci maganar Allah sa'annan su fahimce shi a bisa wannan harshe na larabcin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Kur'ani, wani nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam khatabahum bi afsa lisanil bashar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yayi magana ne da mafi fasahar harshen mutane da ya yayi wa sahabbansa da al'ummansa bayani fa wajaba hamlu kalamillahi wa rasulihi ala zahirihi al-mafhumu bi dhalika al-lisan al-arabi malan yace sai ya zama wajibi a ɗauki maganar Allah da manzansa a bisa zahirinsa wanda fahimtar ya zo a harshen larabci غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل ما لن duk da yake wajibi ne a kare zahirin manufar Allah da manzansa a magana akan takyifi a ce ga yanayin ko kuma yaya yanayin yake dole ka katange tunaninka daga wannan sannan watan fili da kwatanta Allah da halittansa shi ma dole ka katange kwakwalwarka daga irin wannan fi haƙƙin lahi azza wa jal a haƙƙin Allah maɗaukaki saboda babu wani abu da ya kama da shi babu kini ga ubangiji kuma babu wani tamka ga Allah saboda haka idan Allah ya tabbatar da abu na siffa to ni da kai ana so mu yi imani da wannan siffar ma'anarta ai sananna ce in an ce maka fuska ka san me ake nufi da fuska amma yaya yake kada kwakwalwanka ya harsa so wannan tunanin saboda ba wanda ya taba ganin Allah kuma ba za ka gan shi ba sai a kiyama tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Imam Muslim ya ce ku sani babu wanda zai ga Allah sai ya mutu kenan ba a ganin Allah sai a ina sai a lahira to kaga tunda Allah ya gaya mana siffofinsa sai mu yadda cewa yana da siffa saboda Qur'ani ne yayi bayani Allah ya faɗi siffofinsa da ke cikin Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi siffofin ubangijinsa to mu za mu yadda za mu yi imani da shi kuma mun san ma'anar amma yaya yake baya halatta mu yi tambaya akan haka kuma baya halatta mu tarbiyyatar da zukatanmu da har saso irin wannan tunanin yin kuma imani da cewa Allah yana da wa'annan siffofin wajibi ne saboda Allah ya faɗi a Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisai sannan tambaya akan yaya yake shi ma bid'a ne to kaga sai mutum ya tarbiyyatar da kansa yayi imani da hakan sai malam ya ce الثالث na uku shine anna sarfa kalamullahi wa rasulihi an zahirihi ila ma'ana yukhalifuhu qawlun ala Allah bila ilmin wa huwa Malam malan yace kawar da maganar Allah da manzansa daga zahirinsa zuwa ga wani ma'anar da ya saɓa wa zahirin maganar Allah da manzansa qawlun ala Allah bila ilmin wannan kayi magana ne akan Allah ba tare da ilimi ba wa huwa muharramun kuma faɗin wani abu akan Allah ba tare da ilimi ba haramun ne dalili akan haka malam yace li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki da yake cewa qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah maɗaukaki yana umartar manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya ce kul aini ummatika ya muhammad ka gaya wa al'ummanka sallallahu alaihi wa sallam innama harrama rabbiyal fawahisha lallai ubangiji na ya haramta dukkan alfasha ma zahara minha wa ma batan abin da yake a fili da kuma abin da yake a ɓoye alfashan da yake a fili Allah ya haramta alfashan da yake ɓoye Allah ya haramta wal isma da saban Allah laifi Allah ya hana wal bagya da keta Allah ya haramta shi bi ghairil ba tare da haƙƙi ba shi ma mutum ya wuce gona da iri ba tare da haƙƙi ba shi ma Allah ya haramta wa an tushriku billahi ai wa Allah tushriku billah kada ku yi tarayya da ubangiji ma lam yunazzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da wani dalili a kansa ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun shine muhallin shahid kuma kada ku faɗi akan Allah abinda ba ku sani ba to idan ka ce Allah na da siffa iri kaza kaga yanzu ai baka taba ganin Allah ba ina ba an gane idan ka tabbatar mai da wannan siffar da bai faɗi a Qur'ani ba manzansa sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba yanzu ka ɗauki ƙarya ka jingina wa Allah ina fata an gane kaga kuma laifi ne babba shi sa ibnu qayyim al-jawziya a cikin bada'i'ul fawaid mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da shida da ya kawo wannan ƙaziyar yake cewa yanda Allah ya jeranta wa'annan laifuffukan haka girmansu yake to yi wa Allah ƙage yana daga cikin laifi babba saboda yana kai mutum zuwa ga kafirci ka ce Allah ya ce kaza kuma Allah bai ce ba ina fata an gane duk wanda ya wannan yayi ƙarya ya jingina wa Allah to kaga wannan laifi ne babba to babu ma kuma kaman malami idan kuma ya ɗauki magana ya ce Allah ne ya ce kaga na farko akwai masu wanda suka tasirantu da shi za su gaskata shi saboda tasirin da yake da shi a zukatansu to idan suka ɗauki wannan maganar kuma ya ɗauki karya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala munin shi ya fi wanda yake jahili ne bai san komai ba akan Allah ya faɗi wani magana shi laifin wannan ya fi na wancan saboda wannan na so yake yana tartsatsi ne a cikin al'umma shi kuma wannan ya tsaya ne a kan karan kansa shi kadai kilo tunda jahili ne ba kowa bane zai yadda da shi Amrubin lu'ai me yasa azabarsa ta sha daban da na kowa a cikin wutan jahannama kamar yadda imamu baihaqi ya kawo sa a cikin dalailun nubuwa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je mai yace ya ga Amrubin lu'ai an zazzago mai da hanjinsa ta dubura a cikin wutan jahannama yana zagaye hanjinsa kamar yadda jaki yake zagaye turkensa idan an ɗaure shi saboda shi ne farkon mutumin da ya shigo da gumaka jaziratul arab daga sham larabawa ba su san wani abin bauta na gunki ba suna bautatawa Allah ne a bisa wato addinin musulunci da aqidar da annabi ibrahim da annabi ismail suka bari a garin makka to shi kuwa tamkar malami ne a wannan lokacin abun da ya shigo da shi ya je sham ya ga gumaka suka burge shi sai ya ɗauko shi garin makka garin da ya ɗauko shi kuwa mutanen saboda suna ganin sa kamar malami sai suka riƙe wannan gumakan suka koma suna bauta walata, da uzza da manata da hubal da sauransu kowanne yana da gunkin da yake bauta masa dalilin wannan mutumin manzo ce ya shi a wuta an zazzago masa da hanji yana zagayewa yana zagaye cikin wuta da wannan hanjin yana daure saboda shi ne farkon wanda ya shigowa da larabawa wato gumaka ba su san da wannan aiki ba to kaga wannan laifi babba ne to balle waɗanda suke jingina wa Allah wani siffan da Allah bai tabbatar wa kansa ba manzansa sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar wa da ubangijinsa ba amma suka ce Allah na da wannan sai malam ya ce wali qaulihi subhana haka kuma da faɗan Allah wanda tsarki ya tabbata a gare sa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibiyi abinda baka da ilimi a kansa inna sam'a wal basara walfu'ada fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula yace lallai as-sam'a lallai kaga jinka wal basara da ganinka wal fuada da zuciyarka kullu ulaika dukkan wa'annan ababan guda uku kana anhu mas'ula sai an tambaye ka akan su na farko za a tambaye ka akan jinka me ka ji da kunnanka alkhairi ko sharri na biyu ganinka za a tambaye ka dangane da ganinka me ka kalla da ganinka alkhairi ko sharri na uku kirjinka zuciyarka wani aƙida ka bautata wa Allah da shi shine kamar yadda Imam Shafi'i yake magana akan wannan ayar kamar yadda abu idris al-khawlani yake faɗi da kuma imamu shafi'i da wani mutumin ya zo yana masa tambaya yana garin misra a masallaci ana mai tambaya yana warware masa shubha a babin aƙida. to ya ce wannan ayar tana magana al-Fu'ad a anan zuciyarka bi ma'ana abin da kake da kudiri akan ubangiji kyakkyawa ce ko mummuna to za a tambaye ka akai wani me ka a akan Allah shin ka kudurta aqida kyakkyawa ne a cikin sunayen Allah da siffofin Allah da rububiyar Allah da uluhiyar Allah ko ko kayi akasin haka to wannan za a tambayi mutum a kansa gobe kiyama shi yasa Allah madaukake ce illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah ranan tashin kiyama da kubutacciyar zuciya zuciyar da babu shirka to in Allah ya da wannan mutumin zai tsira a lahira amma duk mutumin da ya je wa Allah yana shirka to wannan mutumin ya taɓe ya yi asarar duniyarsa ya yi asarar lahirarsa saboda Allah baya taɓa yafe duk mutumin da ya mutu yana shirka baya taɓa yafe masa amma duk wani laifi da ya kasa da shirka Allah na yafe wa wanda ya ga dama shi ma wanda ya ga dama shi sa hadisin bitaka hadisin amr bin al-as wanda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa wani mutumi ne ya yi laifi shi kansa bai san adadin laifinsa ba amma tun da yake bai taɓa shirka ba to ranar tashin kiyama mazala ce za a fito mai da fayil ɗinsa guda 99 kowane fayil guda ɗaya a cikin casa'in da tara nan iya ganinka sai Allah ya tambaye sa duk wannan abin da ka gani aikinka ne ya ce iya rab eh haka ne ya ubangiji na Allah zai tambaye shi mala'iku na sun zalunce ka abin nan da suka rubuta akan ka aikata da gaske ne kai ka aikata sai ce iya eh, Allah haka ne ni ne duk na aikata su sai Allah ya ce to kana da alkawali tsakaninmu da kai ba za mu zalunce ka yau ba manzo Allah ce sai a fito masa da wata bitaqa shine ID card a cikin ID card din nan an rubuta la ilaha illallah imanin sa kenan amma shi lam amal khairan qab bai taba aikin alkhairi ba amma tun ne yake bai taba shirka ba da aka fito da wannan bitakar sai Allah ya ce a auna sai mutumin nan ya bude baki ya ce ya Allah me wannan zai yi kowane guda ɗaya casa'in da tara fa kowane guda ɗaya iya ganinka sannan wannan kwaya ɗaya tilo Allah ce a je auna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka ajje wa'annan files ɗinsa guda casa'in da tara wanda kowane guda ɗaya iya ganinka aka ajiye su a skeli sannan aka ɗauko kalmar la ilaha illallah shine imaninsa bai taɓa shirka ba sai aka ɗaura sai manzo Allah ce fa fashat bihinna la ilaha illallah sai wannan la ilaha illallah ya rinjayi wa'annan laifuffukan guda 99 fayil guda 99 kuma kowane guda ɗaya iya ganinka dalilin wannan Allah ya shigar da shi aljanna kaga wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafartawa wanda ya yi akasin haka akasin shirka kenan laifi ko amma shi ma ga wanda ne ya ga dama ina fata an gane to kaga wannan shi ma abin da Allah ya masa kaga yana sabon Allah amma bai taba shirka ba sannan ga hadisin Abu sa'idin al-Khudri wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa mutumi ne ya zo mutuwa sai ya tara ‘ya'yansa ya ce ya ‘ya'yana idan na mutu ku kona gawata idan kun kona gawata ku bani ranan da akwai tsananin iska sai ku watsa uh, tokan a ciki ko kuma ku bari ku watsa shi a cikin teku saboda ni din nan in ji shi yake cewa shi din nan idan Allah ya damke sa zai masa azabar da bai taɓa yi wa wani taliki a cikin talikansa ba shi kenan da ya mutu ƴaƴan suka ɗaga gawar suka ƙona suka watsa shi a iska suna gama watsa shi a iska sai Allah ce kun fakana Allah ce haɗe sai haɗe sai Allah ce ma hamalaka ala zalika ya abdi Allah fa ya san dalilin amma yana so ya ji me uzurin a bakinsa sai ce me yasa kai haka ya kai bawana sai ce min shiddati khawfika ya rabb ya ce tsoron tsananin tsoron haɗuwa na da kai ya Allah ya sani haka sai Allah ce gafartu laka sai Allah ce na yafe maka kaga duk da yayi ne laifi amma ba me ba ba shirka yi ba duk da yayi laifi ba shirka yi ba ibn hajar al-asqalani da yazo sharhin wannan hadisi a cikin sahih bukhari a cikin fathul bari sai ya ce dalilin da ya sa wannan mutumin Allah ya ɗaga masa ƙafa shi ne na farko jahili ne ya ce na biyu akwai abubuwan da da ya cancanci Allah ya shigar da shi wuta amma ya yi rayuwa a wurin da babu malamai yana da tsoron Allah amma yana ganin laifuffukan da ya yi in aka kona shi aka yada shi a toka ya tafi firi ko a kiyama Allah ba zai ta da shi ba Ga wannan kuma ai kafirci ne saboda Allah ce za'ama allazina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir amma gashi Allah ya ɗaga mai kafa saboda ne yayi rayuwa a wurin da babu malaman da za su kusan mai da wannan shubhar kuma gashi Allah ya yafe masa saboda me ya mutu baya shirka to kaga duk laifin da mutum zai yi ba wai ba ana cewa mutum ya bude kofar saban Allah bane a ana nuna girman shirka a rayuwar dan adam ne shine laifin da kadai Allah baya yafewa amma wannan wanda Allah ya ga dama yake yafewa ina fata an gane dan kar ka ce a ah, to shikenan bari a ci gaba da yi ina fata an gane ga hadisi a bukhari da muslim sahabi ne ana kiran shi gwarzo a wajen yaki manzo Allah ya ce dan wuta ne wani sahabi ya ce sai na dinga sa tunda manzo Allah ya ce dan wuta ne in ga me zai yi har ya kai shi zuwa wuta ana yana cikin fada yana sara yana sara sai wani kafiri ya sare shi to saboda shi sai ga ya za a yi gwarzo irinsa wa irin wane a ce ya sare shi sai ya ɗauki takobinsa sai caka a ƙasa kan sai ya sa cikinsa a bakin kan sai ya danna sai ta bula cikinsa har ta fito da bayansa wannan sahabin yana kallon abin da ya faru sai rugo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah kayi gaskiya kuma ka barranta sai ce me ya faru sai ce wannan bawan Allah wannan wanan da kace dan wuta ne na dinga biyan duk aikin da yake yi a wajen yaki sai da aka sare shi sai ya fushi ya za a yi irinsa gwarzo wane ya sare shi sai kafa wuka ya soka cikinsa a kan wannan wukan dalilin haka ya mutu kaga kaga laifi guda ɗaya ko shine ya kashe me ya kashe kansa da kansa to kada ka ce wai a aito ba baka san dalilin da zai sa Allah ya fushi da kai ba to saboda haka shi laifi ko mun kankantansa laifi ne a wurin Allah amma abin da ake so ka gane girman shirka yasa Allah subhanahu ba baya taba yafewa wanda ya mutu yana wannan shirka. Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa fassarifu. لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم ما لن duk wanda دا يكود da مغنر الله مدوككي دا منزنسا daga zahirinsa zuwa ga ma'anar da take sabawa zahirin ma'anar abinda Allah ya faɗi ko manzansa to wannan ya faɗi magana akan Allah ba tare da ilimi ba wa qala ala allahi ma la ya'lamu min wajhaini kuma ya faɗi akan Allah abinda bai sani ba ta fuska biyu al fuska na farko أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام ya raya. cewa annahu laysa muradu bi kalamillahi ta'ala ba manufar maganar Allah madaukaki bane wa rasulihi da maganar manzansa kaza wato abu kaza da Allah ya ce ko manzansa ya ce ya ce ba abin da Allah ke nufi ba kenan ma annahu zahirul kalam duk da yake zahirin maganar abinda Allah ya faɗi kenan kuma zahirin maganar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan amma shi ya ce ba abinda Allah ke faɗi ba kenan kuma ba abinda manzon Allah ya faɗi ba kenan kaga yanzu ya ta me kenan maganan Allah da manzansa bi ko lazimu kalamihi kenan lazimin abin da ya faɗi kenan الثاني نبي أنه زعم أن المراد به kaza li ma'ana akhar la yadullu alaihi zahirul kalam ya raya cewa lallai manufa da Allah ke nufi na kaza na ma'ana na zahirin magana da ya faɗi wato ya faɗi ma'ana ne wani daban wanda baya nuni akan zahirin maganar Allah da manzansa kaga yanzu ya ce wa Allah da manzansa mai kenan gyara wancan zahirin abin da yake nufi kamar ta Allah ya yi da manzansa wannan na biyu kuma kamar yana yi wa Allah da manzansa gyara ne tunda Allah ya ce kaza shi kuma ya ce a ba haka bane kaza ne kaga me kenan yayi yana wa Allah da manzansa gyara kenan abinda malam ya ce fikihun am aikin da yake yi kenan sai ce wa idza kana min al ma'lumi anna ta'yina أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم ما لن يتشي إذن يا كسنشي daga cikin abin da yake sananne ne ayyana ɗaya daga cikin ma'anonin nan guda biyu masu daidai da juna yana iya ɗaukan ma'ana ta magana ba tare da ilimi akan Allah ba fama zannuka bi ta'ayini المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام mukhalif kalam sai malai ce to me kake zato idan ya ayyana ma'anar wacce take ba ita aka rinjayar ba wacce kuma ta saba ta saba wa zahirin ma'anar maganar Allah da manzansa to ya kake ganin idan ya kasance haka sai malam yace misalu zalika baran ka maka misali dan in fahimtar da kai qawluhu ta'ala li iblis faɗin da Allah maɗaukaki ya gaya wa Iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi ya kai Iblis, me ya hana ka yin sujjada da abin da na halitta da hannaye na dinnan guda biyu. Fa'iza sarrafa kalam an zahirihi, idan ya kawar da wannan maganar daga zahirinsa, wa ƙala lam yurid bil yadaini al ai yadainin da Allah ya ambata a wannan ayar ba ana nufin hannaye bane guda biyu alhaqiqataini na haqiqani wanda Allah tabbatar wa kansa wa innama arada kaza wa kaza sai ya ce a'a ai ana nufin ni'ima ne kamar yan asha'ira da suka ce aliyad an-ni'ma hannun Allah ai ba hannu ake nufi ba wai ni'imar Allah to Allah ya ce hannu shi kuma ya ce ni'ima da ni'ima da hannu ɗaya ne Ka ga ma'anar ba iri ɗaya bace ko to shine malam ce to misalin irin wannan Ka ga Allah ya tabbatar wa kansa abu kaza kai kuma ka ce ba haka bane ga na ɗayan biyun nan ne ko dai ya karyata Allah ya ce abinda Allah ya faɗi ba daidai bane ko kuma a'a yana yi wa Allah gyara ne cewa ba abu kaza bane kaza ne Ka ga dukkan guda biyun ai laifi ne babba ko ina fata an gane to shi ne malam ya kawo irin wannan sai malam ya ce ƙulna lahu sai mu ce wa irin wannan mutumin ma daliluka alama na faita me dalilinka akan kore wadda kai ko kuma abin da ka kore me dalilinka akan haka wa ma daliluka alama asbat kuma meye dalilinka akan abin da kai ka tabbatar tunda Allah ya ce hannayensa guda biyu kai kuma ka ce ba hannu ne guda biyu ba ni'ima ce to me dalilin ka akan wannan fa in ata bi dalilin malam yace in yazo da dalili an kubuta wa anna lahu zalika ina kuwa zai iya kawo dalili saboda babu wani dalili Allah da kansa ne yace kaza shi kuma yace ba haka ba to wani dalili zai kawo kaga babu wani dalilin da zai kawo tunda Allah ne ya faɗi da kansa sai yace wa illa kana qa'ilan ala Allah bila ilmin fi nafihi wa ithbatihi in kuwa ba haka ba ya zama na cewa ya faɗi magana ne akan Allah ba tare da ilimi ba ko kuma wajen kore abin da ya kore ko kuma tabbatar da abin da ya tabbatar wa Allah ina fata an gane to kaga anan su mumathila da suke kwatanta Allah da mushabbiha sune ne mumathila din da kuma mu'attila daga cikin jahamiya wanda su suka koyewa Allah siffofi da mu'tazila su mu'tazila siffofin Allah kawai suka kore suka tabbatar da sunayen Allah su kuma jahamiya da sunar da siffar duk suka kore to kaga su ne suka fi kowa muni dan suna bautawa babu sun ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba kuma ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana ƙasa ba kuma ba za ka ce yana duniya ba kuma ba za ka ce yana wajen duniya ba kuma ba za ka ce yana gabas ba kuma ba za ka ce yana yamma ba kuma ba za ka ce yana kudu ba kuma ba za ka ce yana arewa ba to me kenan kaga babu shi kenan ko to su a akidan su idan aka ce Allah sai ka ce sai dai ka ce yana ko ina wannan maganar ce ta jahan bin safwan a samarkandi ne ya faɗi wannan magana kuma ya ce duk wanda ya ce Allah ma na sama kafuri ne kaga yanzu ya karyata sunan Allah ya karyata siffan Allah shi yasa malamai suke cewa babu waɗanda suka munata wa ubangijinsu kamar jahaniya da shi'a a wajen siffar ubangiji da sunan ubangiji babu wanda ya kai su muni saboda sun siffanta ubangiji da siffar da babu shi to su ne daga cikin mu'afila, su kuma a sha'ira sun tabbatar da wa'ansu siffofi kuma sun yi tawilin wa'ansu wa'ansu ma sun kore duk sun fada dai abinda wa'annan suka fada da a sha'ira da maturidiyya dukkan sun fada cikin irin wa'annan matsalolin su kuma batiniya su kuma su gulat ne daga cikin ma wato a jahaniya ana samun batiniya daga cikin su irin su a karamata hamdan bin karmat shi ma yana daga cikin gulat na a jahaniya wanda suka ce duk wani abin da ka gani akwai zahiri akwai baɗi to saboda haka akwai wani ilimi na baɗini wanda za ka ga malamansu suna da shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ma bai san da shi ba to kaga wanda sufaye suka barbari wannan aƙidar suka ɗauke shi suka gina wa kansu cewa musamman a cikin sufayen ma wanda suke aƙidan faila 'yan hakika cewa Akpab guda hudu ne wasu malamansu ne ke rike da su a duniya kutubi guda hudu ginshikin duniya guda hudu su ne suke rike da shi su ne suke rike da shi kuma tasirin duk wani abu yana tare da wa'annan malaman saboda haka idan ma mutum yana so ya samu ilimi idan ya yi wani zikiri ya yi zikiri ko bai zauna a gaban malami ba kawai zai ji ilimi na kwararo masa zai zama malami idan ya wayi gari kamar yadda wani malami yake cewa wai mal ah, wani wani bawan Allah ne yake so ya haddace Qur'ani sai ya sha wahala yayi yayi ya ka ya haddace Qur'ani sai ya gagara kawai da sai ya daga hannu ya roki Allah cikin dare da gari ya waye kawai sai ya je haddace Qur'ani kaga ya fi manzo Allah kenan ko haka ne mana in Allah ga dama ai ba sai mala'ika jibril ya wahalar da manzo Allah wajen karantar da shi Qur'ani ba ko ba Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi ba inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu ko fattabi qur'ana thumma inna alaina bayanahu ko sannan kuma Allah ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila manzo Allah ya wahala akwai ranan da nana Aisha kamar yadda Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa yake take cewa ana tsananin sanyi a garin Madina ana wa manzon Allah wahayi zufa na ga yana ketowa a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi ga wani kawai saboda shi ne fi kowa gata a wurin Allah kawai ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya kwararo mai da ilimin wai sai ce in dalla za fa inna ma yadullu ala na hunaka ilmun ladunni wai wannan yana nuna akwai ilmun ladunni ilimi daga gare shi saboda haka shi kawai zahiri ilimi ne na baɗi saboda haka kai in ba ka cikin wannan ba za ka taba ganewa ba saboda haka wani karatu ne da in ba ka shiga ba ba za ka gane ba ka ga zama da shi da nan tsara ba bambanci kenan ko haka ne ai dan duk an ce ma 1 plus 1 plus 1 sai aka ce maka equals to 1 a mathematics din dai duniya babu wanda ya bada wannan fatawar ko to amma su sun bada fatawar 1 plus 1 plus 1 equals to 1 zai yiwu kaga ba zai taɓa yiwuwa ba to su ma haka wannan lissafin su yake Allah ya sa mu dace malam yace alwajhur rabi fuska ta hudu shine fi ibtali madhhabi ahli at-ta'til a wajen rusa mazhabar ma'abuta kore siffofi su ne ahalut ta'atil su ne mu'tazila da jahaniya wanda suke kore siffofin Allah subhanahu wa ta'ala anna sarfa nususis sifat an zahiriha mukhalifun lima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful umma wa a'immatiha fa yakunu batilan malam yake cewa lallai kawar da nasoshi na siffofin Allah daga cikin hadisi da ƙur'ani, an zahiriha daga zahirin nassoshin nan na sunon na siffofin Allah wanda ya zo a ƙur'ani da kuma hadisi mukhalifun lima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya saba wa abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yake akai wa ashabuhu da kuma sahabbansa wanda suke akai wa salaful umma da tabi'ai da tabi'u tabi'ina magabatan wannan al'umma wa immatiha da kuma jagororin wannan al'umma irin su imamu malik irin su imamu abu hanifa irin su imamu shafi'i irin su imamu ahmad bin hanbal irin su sufyan bin uyayna irin su sufyan thauri irin su laif bin sa'ad irin su imamu ali sham Imam auza'i irin su sufyan al-thauri da makamancin manya-manyan tabi'ai a bin abi rabah ata bin abi sulaiman da makamancinsu, su sun tafi ne akan wannan cewa siffanta ubangiji da abinda ba Allah ya siffanta kansa da shi ba wannan keta ne da zalunci akan Allah sa'annan kore siffar Allah subhanahu ta'ala dukkan wa'annan magabatan ba sa akai li'anna al-haqqa bila raib fi ma kana sallallahu alaihi wasallam malan yace domin gaskiya wanda babu tantama a kansa shine abinda manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance a kai wa ashabuhu da kuma sahabbansa wa salaful umma da kuma magabatan wannan al'umma wa immataha da kuma jagororin wannan al'umma duk suna akan wannan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatarwa da kansa siffofi mu ma mun yadda da wa'annan siffofin mun tabbatarwa Allah kamar yadda Allah ya faɗi a cikin Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa ubangijinsa haka mu ma mun tabbatar ma ubangijinmu kamar yadda manzan Allah ya tabbatar masa sahabbai sun tabbatar saboda sun ji a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka mu ma muka tabbatar tabi'ai sun tabbatar da haka saboda sun ji a bakin sahabbai mu ma mun tabbatar da haka tabi'ut tabi'ina sun tabbatar da haka saboda sun ji a bakin tabi'ai kamar yadda tabi'ai suka ji a bakin sahabbai kamar yadda sahabbai suka ji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ma haka muka tabbatar ina fata an gane shi sa imamu auza'i kamar yadda imam lalaka'i ya kawo su a cikin sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal inda ya kawo zantuttukan imam auza'i akan tauhidi sai ce isbir nafsaka ala وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه يكي توا اسبر نفسك على السنة كهقرا تد كنك أكن سنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم duk abin da aka ce maka sunna ne tsaya a kai waqif haithu waqafu yace duk inda suka tsaya kai ma ka tsaya wa bi bima qalu duk abinda suka faɗi a Akida da tauhidi a cikin asma'u wa sifat kai ma ka faɗi wa kuf amma kafu ka kame akan duk abin da suka kame ba su aikata ba ko ba su faɗi ba akan Allah kai ma kame kakka faɗi wasluk sabila salafuka salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum abin da ya wadatar da su har Allah ya ce ya yadda da su kai ma in ka takaita akan wannan Allah zai yadda da kai ina fata an gane to shine imamu auza'i yake faɗin wannan magana to kaga anan shine isharar da malam yake nuna maka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai shine sahabbai suke akai shine tabi'ai suke shine tabi'u tabi'ina suke akai da waɗanda suka zo bayan su har zuwa yau to idan ka tsaya akan nan ka tsira duniyarka da lahira kana karkacewa to ka bata duniyarka da kuma lahirarka ina fata an gane to shine wannan gabar da malam yake magana sai ce alwajhul khamis fuska na biyar an yuqal lil mu'attil ka cewa wanda ke kore siffar ubangiji hal anta a'lamu billahi min nafsihi shin kafi Allah sanin kansa fa sayqulu la dole zai ce maka a'a ko thumma yuqalu lahu sai ka ce masa hal ma akhbara bihi an nafsihi sidqun wa haqqun shin abinda Allah ya da labari akan karan kansa gaskiya ne fa kulu na'am dole zai ce maka ne eh haka ne thumma yuqalu lahu sai ka ce masa hal ta'alamu kalaman afsahu wa abyanu min kalami ta'ala shin ka san magana da ya fi fasaha yafi bayani sama da na Allah maɗaukaki fasa ya la dole zai ce maka a'a bai fi Allah sanin magana ba kuma bai Allah fasaha ba kuma bai fi Allah iya bayani ba sun mai yi lagu sai ka ce mai irin wannan ne aƙidan hal ta gunnu an subhanahu wa ta'ala arada an yi amniyar haƙa alal halki fi hadihin nusus li yastakhrijuhu bi uƙulihim sai ka ce masa shin kana zaton cewa lallai Allah wanda tsarki ya tabbata gare sa ya ɗaukaka yana nufin ya makantar da gaskiya a kan halittunsa da wa'annan nasoshin na ƙur'ani ko hadisi li yastakhrijuhu bi uqulihim dan su da kwakwalansu su gano su fitar kana nufin haka Allah ke nufi shine malam yace fa sai qulu la dole zai ce maka a'a hadha ma yuqalu lahu bi'tibari ma jaa fil qur'an malam yace to irin waɗannan mutanen abinda ake gaya musu kenan da lura da abin ya zo a cikin ƙur'ani, sai ka warware wannan magana shi da yace maka in ka ce Allah na sama kafiri ne sai ka ce to Allah ya ce a amintum man fis ko ya baka ce yanzu kana nufin abinda Allah ya faɗi ba daidai ba ne dole zai ce maka me a'a abinda nake nufi abinda Allah ke nufi daidai ne to kaga daga nan ya warware kansa da kansa to me yasa ka ce ba za a ce Allah na sama ba zai ce maka ai in ka ce Allah na sama ka yi wa Allah iyaka kenan ina fata an gane fikin sai ka ce to bari in maka tambaya kana ganin sama me zai ce maka eh ina ganin sama ko sai ka ce shin ka taba kewaye sama da gani ka san farkonsa ka san karshensa me zai ce maka a'a sai ka ce to haka shi ma Allah ko ina fata an gane saboda su sun ce in an ce Allah na sama an yi wa Allah iyaka kenan saboda haka kenan baya sama kaga sun yi amfani da kwakwalwa da farsafancinsu kuma sun ne sun kore abinda Allah ya tabbatar saboda su sun ce in ka ce haka kenan ka yi wa Allah iyaka kenan Allah na da boundary saboda haka kenan suka kore sai mu ce kaga sai da ka kwatanta Allah da kwakwalwanka tukunna ka kore abin da Allah ya tabbatar ba Allah ya gaya mana yana sama ba to me ya kamata mu yi in ka kawo mai hadisin nan na Muawiya bin Hakam as-Sulami hadithul jariya zai maka tawili zai ce maka na farko hadisin nan khabaru ahad ne zai ce maka khabaru ahad ai ba a aiki da shi a akida haka zai ce maka sannan tawili na biyu zai ce maka ai wannan matar da manzon Allah ya tambaye ta aina Allah ina Allah yake qalat fis sama tace Allah na sama sai ce maka a'janiyatun hi zai ce maka ai ita ba ajamiya ce ai ba balarabiya bace shi za manzon Allah ya mata wannan tambaya ina fata an gane shi hasa kenan shi sa suka fito da wannan ka'idar a babu usulul fiqi akwai khabaru ahad khabaru ahad shine hadisi wanda yake ko dai garibi ko azizi ko mashhur garibi shine hadisin da mutum ɗaya rawaito aka same shi ta wajen mutum ɗaya azizi shine hadisin da mutane biyu suka rawaito sannan mashhur daga mutane uku zuwa takwas tara ko goma shine hadisi mashhuri to wannan suka ce duk hadisin da ya fada cikin wannan tsarin in dai a akida ne ba za a aiki da shi ba sai dole ya zama hadisi mutawatir kaji inda suka boye saboda me yasa mu'tazila suka fitar da wannan ka'idar saboda da suka yi dirasan hadisan da suka zo a babin aqida sai suka ga mafi galibin hadisan da suke warware aqidar su sun fada cikin wannan sai suka fito da wannan ka'idar saboda haka su ka'idar su ana gabatar da kwakwalwa sama da nassi na Qur'ani da hadisi saboda haka in ka kawo za su ce muku wannan hadisin khabaru wahid ne saboda haka za su yi amfani da kwakwalwansu akan wannan hadisin ba za su yi aiki da shi ba to kaga wannan ita ce shubhar da mu'tazila suka bude kofar da suke kawo wa mutane shubha a cikin sunayen Allah ko siffofin Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane to malam ya ce to haka ake warware shubhar da wa'annan mutanen suka kawo akan maganganun da suke faɗi akan Qur'ani shine malam yace thumma yuqalu lahu sai a ce hal ma akhbara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anillahi sidqun wa haqqun shin duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan ubangijinsa gaskiya ne fa sai yaqulu na'am dole zai ce maka eh gaskiya ne thumma yuqalu lahu sai a ce masa hal ta'lamu anna ahadan minan nasi afsahu kalaman wa abyanu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin ka san wani mutumi daga cikin mutane wanda yafi manzon Allah fasaha yafi manzon Allah iya bayani fa sai la zai ce ban sani ba ko akwai shi babu thumma yuqalu lahu sai a ce wa irin wannan mutumin hal ta'lamu anna ahadan minan nasi ansahu li ibadillahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin ka sani a cikin mutane ka san wani mutumi cikin mutane wanda yafi kowa a cikin bayan Allah san nasiha da iya nasiha fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi fa sayqulu la zai ce maka babu fa yuqalu lahu mala yace sai a ce wa irin wannan mutumin idza kunta tuqirru bidhalika in ka kasance kana tabbatar da wannan falimadha la kunu inda kal ikdamu wa shaja'a fi isbati ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi to me yasa ba za ka gabatar da kanka ba ka nuna gwarzantakanka wajen tabbatar da abinda Allah maɗaukaki ya tabbatar wa kansa ba wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi kuma manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya wa da ubangiji wannan siffar wa zahirul wa zahiruhu allaiqu billah ya ce zahirin maganar manzan Allah shine abin da ya cancanci Ubangiji na siffa wa kaifa ya kunu inda kal'iƙdamu wa shaja'ati fi nafi haƙiƙatihi tilka wa sarfuhu ila ma'nan yukhalifu zahirihi bi ghairi ilmin yace to me yasa zaka samu ka gabatar da kanka da samun wato alamar nuna gwarzantakanka wajen kore hakikanin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa ko manzansa ka kawar da shi zuwa ga ma'anar da yake saba wa zahirin abin da Allah ya faɗi ba tare da ilimi ba sai malam ya ce wa ma yudhiru ka idha athbatta lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam ala alwajhi al yace me zai cutar da kai idan ka tabbatar wa da Allah madaukaki abin da ya tabbatar wa kansa a cikin littafinsa ko manzansa ya tabbatar masa da shi ta fuskan da ya cancanci Allah fa'akasta bi ma ja a filkitabi wa sunna sai ka yi ruko da abin da ya zo a ƙur'ani da sunna isbatan wa nafiyan abin da Allah ya tabbatar ka tabbatar abin da Allah ya kore ka kore a falaisa haza aslama laka wa aqwama li jawabika idza su'ilta yawm al-qiyama ashe wannan ba zai zama yafi kubuta gare ka ba kuma shine yafi daidaita ga gabbanka idan an tambaye ka ranan tashin kiyama tambayan da za a yi maka ma za ajabtumul mursalin me kuka amsa wa manzanni sarfu ka li hadhihi nusus malam yace sai ka ce mai shin wa'annan kawar da kai na nasoshi na Qur'ani da hadisai da ka kawar da shi daga an zahiriha daga zahirinsa wa ta'yinu ma'nan akhar yukhatiru na ya tsallake ko yace wa ta'yinu ma'nan akhar mukhatiratun minka ya ce ayyana wani ma'ana daban wani hatsari ne daga gare ka fala'allal muradu ya kuno ala takdiri jawazi sarfiha wa gairu ma ha ilaihi ya ce manufar da kake komawa zuwa gare sa za a kaddara shi akan tana halatta kawar da asalin abin da Allah ke nufi zuwa ga ma'anar da ba fashi Allah ke nufi ba malam ya ce to abin da zai koma gare sa kenan to idan aka tambaye ka gobe kiyama wani irin amsa zaka bada ka ce a'a saboda ni na kasa gane wannan ma'anar shi sa ce ba abin da Allah ke nufi ba kenan to sai mu tashi a alwajhu sadis fuska na shida to kaga yanda ake tattaunawa da irin wa'annan mutanen idan sun kawo irin wannan shubhar in ka mai tambaya zai baka amsa sai ka ce to kaza me zai same ka idan ka ce abinda Allah ya ce na ce ni ma na faɗi abinda manzo Allah ya ce ni na faɗi to ina laifi a wajen kai kuma ma'anar da ka kawo ai ba shi abinda Allah ya faɗi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan wannan ba ina fata an gane to sai mu kwana mu tashi a wannan gabar alwajhu sadis fuska ta shida wajen warware shubhar irin waɗannan mutanen da suke fesa wa al'umma wanda yake gurbatacci Allah ya sa mu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik